أما بعد السلام عليكم ورحمة wa barakatu. godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga shayyan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi tafarkinsa zuwa ranar tashin alkiyama muna rokon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haduwa a wannan rana ta lahadi shida ga watan zulhijja hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya dace da hudu ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da biyar Allah madaukakin sarki ya sake kaddara mana haduwa a wannan masallaci na masjidu bilal bin rabah wanda ke nan GRE garin Kesi jihar Nasarawa idan muka saba zuwa daidai irin wannan lokaci ne albarka domin karatu cikin wannan littafi mai albarka al'aqidatu tahawiyya wallafawar Sheikh Abu Ja'far Abu Hawi wanda ya rasu hijira na da shekara ɗari uku da ashirin da muna roƙon Allah madaukakin sarki ya fi kan shi ya gafarta mishi muna karantawa tare da ta'alimin babban malamin hadisi Sheikh Muhammad Nasiruddin bin Nuh Al-Albani wanda ya rasu jiya shekara ta ashirin, Allah ya gafarta mishi a zaman mu da ta gabata mun yi karatu da fakara ta uku. ita mala yake cewa wa nattabi'u sunnata wal jama'ata ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة wannan fakara ita muka karanta kuma a ƙarshen wannan fakara muka tsaya a yau da ikon Allah za ku karanta fakara ta saba'in da hudu da saba'in da biyar la'alla mai yiwuwa mu shiga ta saba'in da shida bakara ta saba'in da hudu malik ke cewa wani hibbu ahlal adli wal amanati wani nubghidu ahlal jauri wal khiyanati yake cewa mu ahalus sunnati wal jama'a daga cikin aqidar mu abinda aqidar ahlus sunna wal jama'a ta ginu akai shine nuhibbu ahlal adli muna son masu adalci wal amanati muna son masu amana wa nubghidu ahlal jawri wal khiyanati muna kyama muna kin masu zalunci da maciya amana daga opposite kenan ku al'adl opposite din shi al-jawr al'amana opposite din shi al-khiyana muna son ahlul adl ba ma son ahlul jawr muna son ahlul amana ba ma son ba ma son ahlul al-khiyana wannan shine abinda malam Abu Ja'far Abu ya faɗa a kan wannan fakara kuma Sheikh Nasiruddin Albani rahimahullah bai yi wani ta'aliki ba a karkashin wannan amma akwai ta'alikin da ɗaya daga cikin malamai magabata Ibn Abdul Izzi Al-Hanafi wanda ya rasu a shekara da 792 yayi wannan zo mu karanta da kuma ta'alikin Sheikh عبد الرحمن بن ناصر البراك Allah madaukakin sarki ya kare kiyaye shi wanda shi babban malami ne yana raye a yanzu ana magana yanzu ya kai shekara 92 ko da uku a duniya kuma dan karanta a takaici abin da suka suka faɗa ƙarƙashin wannan fakara ta 74 Malam Ibn Abdul Izzi Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala bayan da ya kawo wannan fakara sharhin da ya ma wannan littafi na al-aqidatu tahawiyya sai ke cewa wa hada min kamalil imani wa tamamil ubudiyyati fa innal ibadata tatadammanu kamalul mahabbati wa nihayatuha wa kamalul dhulli wa nihayatuha فمحبة رسول الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره فغير الله فغير الله يحب في الله لا مع الله مالا ابن أبي الإذن أنا جيك تيوا وأن فقرة da malam ya مو أهل السنة والجماعة ahlus sunnati سعادتي وما muna son masu adalci da masu amana muna kin masu zalunci da masu cin amana sai ce wannan yana nuna cikin imani mutum ya zama haka yake yana daga cikin alamar da ke nuna imanin mutum ta iya kuma yana nuna cikan mutum cikakken bawan Allah yace saboda in aka ce bawan Allah to baka zama bawan Allah sai ka kunshi abubuwa guda biyu cikan soyayya da kuma cikan kankan da kai yace san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da san sauran annabawan Allah maɗaukakin sarki da san bayan Allah masu imani yana daga cikin alaman da ke nuna mutum yana san Allah mutum zama yana son manzan Allah sun alaihi yana son su annabawa gaba ɗaya ya zama yana son bayan Allah masu imani alama ce da ke nuna yana son Allah yake duk da kasancewa duk son da ya zama dan ya zama na Allah ba a hada Allah da wani wajen soyayya mana irin san da ake ma Allah ba a ma wani irin wannan san an gane ku sai duk wanda za a so shi ne za a so shi don Allah ba a so shi tare da Allah an fahimta ku menene bambanci in ka so mutum don Allah to zai zama za ka ƙi wannan mutumin ne a lokacin da yake Allah ka so shi ne sau da kaga alaman yana son Allah yace alaman yana son Allah shi ne kaga yana son manzon Allah yana son bayan Allah masu imani yace ce alaman yana son manzon Allah yana son bayan Allah masu imani shi ne a yana aiki irin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi saboda wannan yasa kake son shi to sai ya zama ba za ka daina son shi ba sai lokacin da wannan ɗin ya zama ba shi tare da shi an fahimta ko kana ka ce wannan ita ce alaman mutum yana kana son mutum ne don Allah ya zama ko da shi wannan mutumin ya saba mata kai za ka kishe wa an fahimta ko za ka kishe wa so dama ba ka so shi bane don ya faranta maka ka so shi ne so da yana bin Allah to in kuma aka ce ka so mutum tare da Allah to shine sanya kai ga yadda kana tsoron ka fata wa wannan mutumin ko da in ka faranta mishi zai kai ka zuwa ga sabon Allah to sai mutum lokacin da mutum ya gwammace ya saba ma Allah sau da ya faranta ma wani to ya zama wasan da yake ma wannan alhubbu ma'allahi ne ba hubbu fillahi an fahimta ko shi yasa yanzu ya yadda ya saba ma Allah so da ya faranta ma wannan rai to wannan kuma shirka ne haramun an fahimta ko kaga duk wanda zaka so shi zaka so shi ne al-hubbu fillah ba al-hubbu ma'a Allah an fahimci bambanci sai ma shine malai cewa fa innal muhibba yuhabbu ma yuhibbu yuhibbu ma yuhibbu mahbubahu yace saboda duk wani masoyi yana son abin da masoyin shi yake so haka ne ko yace wa yubghidu ma yubghidu kuma yana kin abin da masoyin shi yake ki wa yuwali man yuwalihi wa yuadi man yuadihi wa yarda li rada'ihi ويغضب لغضبه ويأمر بما يأمر به وينهى عما ينهى عنه duk wani wanda ake so to dole a samu waɗannan abubuwan tare da shi kaga in dai mutum kana son shi to kana son abin da yake so so ta za ka kana kin abin da yake ki haka ne ko zai zama duk abin da yake faranta masa rai kai ma yana mai yana faranta maka rai an fahimta ko kuma za ga unconditional ba tare da ka binci me yasa shi yake ko za ka kai ma kana to babu wanda ya cancanci irin wannan son sai Allah shine kada yake bi wannan mutlak amma duk wani wanda ba Allah ba za ka so shi ne gwargwadon abin da yake da shi na alaƙar shi da Allah madaukakin sarki ma'ana ka so shi ne saboda yana son Allah ha so aka in ka tashi kin shi zaka yi shi ne dan yaki wa Allah ba dan yaki ka ba an fahimta ku sai malaka fa huwa muwafiqun li mahbubihi fi kulli hal duk wani masoyi zaka yana dacewa da abin da yake so a kowane irin hali yake wallahu ta'ala yuhibbul muhsinin wa yuhibbul muttaqin wa yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin Ya ce kuma Allah maɗaukakin sarki yana son masu kyautatawa Allah maɗaukakin sarki yana son masu takawa Allah maɗaukakin sarki yana son masu tuba Allah maɗaukakin sarki yana son masu tsarkaka daga aikata laifuffuka sai ce wa nahnu nuhibbu man ahabbahu Allah mu kuma muna son duk wanda Allah yake son shi ka gane ko ka karatun ya ci kenan mana waɗancan ka so su ne shi al-muhsin ka so shi ne so da wallahu yuhibbul muhsinin shi al-muttaqi ka so shi ne so da wallahu yuhibbul muttaqin ko shi al-mutatahhir ka so shi ne so da wallahu yuhibbul mutatahhirun an gane ku yake cewa wallahu la yuhibbul kha'inin wala yuhibbul mufsidin wala yuhibbul mustakbirin ونحن لا نحبهم أيضا ومبغضهم موافقة له سبحانه وتعالى Allah madaukakin sarki baya son mara amana mace amana Allah ya son mabarnaci Allah baya son mai girman kai mu ma ba ma su muna yin su so da mu dace da abin da Allah yake yi an fahimta ko yau sai ke cewa wa fi sahihaini an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa salatun man kunna fihi wajada halawatal iman من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منها كما يكره أن يلقى في النار yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa akwai wasu ɗabi'u guda uku wanda duk wanda ya dace da waɗannan dabi'u to tabbas ya dandani zaƙin imani wajada halawatul iman ya dandani zaƙi na imani menene waɗannan abubuwa guda uku yace na farko in kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma duk wanda ya zama Allah da manzansa su yafi so sama da duk wani wanda ba su ba zama sanda kake ma Allah da sanda kake manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sama da sanda kake ma duk wani wanda ba Allah ba manzan Allah ba shi ma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in ke ba za ku taba zama masu imani ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shine mafi soyuwa a gare ku sama da iyayenku da ƴaƴanku da mutane baki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to in mutun ya samu wannan ya samu ɗaya kenan daga cikin abubuwan da in yana da shi ya dan zaki imani yace na biyu man kana yuhibbu la la yuhibbuhu illa lillah wanda ya zama yana son wani mutum amma ba dan komai yake son wannan mutum ba sai don Allah wa man kana yakrahu an yarji'a fil kufri بعد أن أنقذه الله منها كما يكره أن يلقى في النار wanda ya zama yana kyamar komawa zuwa kafirci bayan Allah ya kumutar da shi daga wannan kafircin kamar yadda yake kyaman Allah maɗaukakin sarki ya jefa shi a wuta haka yake kyaman kafirci annabi sallallahu alaihi wasallam to duk wanda ya samu waɗannan abubuwa guda uku to lallai ya samu ɗanɗano na imani an to sai malam yayi yake nuna mana yanzu mun faɗi cewa Allah ya faɗi cewa tunda Allah baya son maci amana Allah baya son mabarnaci Allah baya son mai girman kai mu ma ba ma son su ko to wani irin rashin so za mu ci so da ana son musulmi mace amana ko ana samun musulmi mai girman kai ana samun musulmi mai ayyukan barna kala-kala ya zama kareci ya zama azzalimi ko ba haka ba ya zama mazinaci kila ya zama mashayin giya kila ko na mai kama da wannan to wani irin ƙi za mu yi musu za mu ƙi su ne kwata-kwata kuma za mu ƙi su ne gwargwadon nisan su ga Allah mu so su gwargwadon abin da suke da shi na kusanci zuwa ga Allah shi ne abin da malai ke faɗa a gaba yace wal hubbu wal bughdu bi hasabi masihin min khisal khairi wa sharr da san da kiyayyar duka za a musu ne gwargwadon abin da ke tare da su na alkhairi da kuma sharri yace fa innal abda yajtami'u fihi sababul wilaya wa sababul adawa ana samun bawan Allah mutum guda ɗaya ya zama tare da shi akwai abubuwa guda biyu akwai dalilin da zai sa a so shi kuma akwai dalilin da zai sa a ki shi shekaru misali da muka ba shi musulmi ne amma makareci ne misali shi musulmi ne amma mace amana ne shi musulmi ne amma azzalimi ne shi musulmi ne amma ga bala'in girman kansa ha kaga ga musulunci kaga sababi ne na asoshi. shi ba kuma wancan barnan sababi ne na me a kishi to ya ta samu wannan sai ma la ce wal hubbu wal bughd fa yakunu mahbuban min wajhin wa mabghudun wa mabghudun min wajhin yace to a wannan halin sai zama za a so shi ta wani bangare kuma za a kishi ta me ta wani bangare za a so shi ta wannan bangaren da yake da abin a so shi a matsayin shi na me musulmi duk wani abu da ya haɗa ka da shi a matsayin shi na musulmi za ka nuna mishi soyayya ka nuna masa kauna ka mu'amalance shi da za ka mu'amalance dukkan wani musulmi an fahimta ku lokacin da ya bijiro da wancan ɓannan nashi kuma shi ka ƙi shi a lokacin da yake biyar da me wannan ɓannan nashi shi ne malai ce wal hukumu lil ghali kuma za ka rinja yadda abin da ya fi yawa ne tattare da shi in ɓangaren sharrin shi ya fi yawa sai zama nisan nan da ka masa ya fi mai kusantan shi da za ka yi in bangaren alkhairin ne ya fi yawa sai zama kusantan shi da za ka yi ya fi mai nisantan shi da za ka yi sarai babu dama ai babu wani mutum haya shafaffe da mai da babu wani abu da tare da shi na sharri babu ayi ko haka bane amma kuma ana muwazana ne muwazana ake yi sai a auna wanne ne yafi ya tirin jayi قال وكذلك حكم العبد عند الله فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخر yake kuma haka ma hukuncin bawa yake a wajen Allah haka ma hukuncin bawa yake a wajen Allah kaga mutum musulmi ne amma mashayin giya ne kaga yana ɗabi'an da Allah yake ki amma kuma ba za ka ce Allah na ke shi gaba ɗaya so da me musulmi ne Ba fahimta ko yawa Allah ya ce qala sallallahu alaihi wa sallama fi ma yarwi an rabbihi azza yace kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadithul qudusi Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma taraddadtu fi shay'in ana fa'iluhu taraddudi an qabdi nafsi 'abdil mu'min yakrahu al-maut wa ana akrahu musa'atahu wa la budda lahu min Allah madaukakin sarki yake cewa babu abin da nake taraddudin aikatawa kamar karfan rabawa na mai imani shi ya son mutuwa ni kuma ba na son makanta masa amma ko babu makawa dole sai ya mutu Na fahimta ku daga mutu ala fi wajhin wa yuhibbu fi wajhi to haka ake son ya zama ya zama ka kishi gaba ɗaya ba tun da yana da wannan abu na na imani don a takaici kenan a shek abdurrahman bin nasir al-barrak a cikin shi ma sharhi da yamma wannan littafi na al-aqida fahawiya shi ma yayi wasu bayanai makamancin wannan yake cewa shi ya fara da cewa shi mai da mu zuwa ga fakaran da muka fito yace zikru hada al-ma'ana ba'da ma taqaddama munasibun jiddan yace ambatan da imam abu ja'far al-tahawi rahimahullah yayi na wannan fakara cewa nuhibbu ahlal adli wal amana wa nubghidu ahlal jawri wal khiyana yace ambatan shi da a daidai nan yana ya dace da gurin sosai me yasa yace dalilin da yasa yace ambatan shi a wannan gurin ya dace yace wa fihi tanbihun ala anna wujub as-sam'i والطاعة لولاة الأمر وإنجاب وكوننا نرى الصلاة خلف a أبرارا كانوا أو فجارا لا يقتدي التسوية بين الأبرار والفجار yake saboda ai fakara biyu da ya wuce malam ya mana magana ne akan biyayya ga jagorori ko yace muna ma jagorori biyayya ko da zalimai ne ko haka bane muna musu biyayya muna musu da'a in sun yi zalunci zalunci tsakanin su da Allah in sun yi daidai idan su ma tsakanin su da Allah mu abin da aka umarce mu shine mu musu biyayya sai ce sai malam ya kawo wannan fakarar so da ya nuna mana kasantuwan za musu biyayya ko da azzalumai ne ba ya nuna cewa kuma suna daidai da waɗanda ba azzalumai ba kan fahimta ko kana cewa ba wai saboda shi shugaba ne ko da in yi zalunci still yana matsayin shi daidai da shugaban da ba azzalimi ce ba haka bane ce wannan yana cikin manufar da yasa ake tsotsa san malam ya kawo wannan magana daidai yana ga magana kan biyayya ga waɗanda suke jagorori malam ke cewa wa immatul adl wa immatul jaw yace ba na cewa jagorori masu adalci daidai suke da jagorori zalimai la yace ba haka lamarin yake bal nuhibbu ahlal adl min al wal a'immati wa sa'ir an-nas muna son masu adalci daga cikin jagororin al'umma da sauran mutane kama kalan nabi sallallahu alaihi wa alihi Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fada cewa sab'atu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu na farko sai ce al-imam al ko mutane guda bakwai waɗanda Allah madaukakin sarki zai musu inuwa a ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa ta Allah an gane ko sai malayin bacci almazalla sallallahu alaihi wasallam na farko da ya ambata shine ce wanda ya zama jagora ko mene ne adalci a shi kaga jagora a ba shi a ciki kana ba wai mun mishi biyayya saboda san shi bane amma mun shi biyayya na saboda sauke sauke do kuma Allah akan yace wa hada min al billah yace wannan yana daga cikin soyayya dan Allah فنحب من يحبه الله من المؤمنين والمقسطين muna son wanda Allah yake so daga cikin mumunai da ko masu adalci amma da ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa aqsitu inna Allah yuhibbu al-muqsitin Allah ce ku yi adalci to da lallai Allah madaukakin sarki yana son masu adalci masu adalci wa nuhibbu at-tawwabin salihin wa nunzila kullum manzilatahu muna son masu tuba muna son mutanen kirki kuma kowa muna ije shi a matsayin shi ce wa hada huwa alwajibu ala almu'minina an yatahabu fillah yace wannan kuma shine wajibi akan mu'minai shine su so juna dan Allah wannan wajibi ne akan mu'minai su so juna dan Allah Malam sai ka wancan hadisi da muka karanta da zo salatu kunna fihi wajada halawatul iman ce wa min shawahid zalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da ke tabbatar da haka na cewa wajibi ne akan mu'minai su so juna dan Allah shine akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yake cewa wallazi nafsi biyadihi la tadkhuluna aljannata hadda tu'minu ولا تؤمنوا حتى تحافوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحافظتم أفشوا السلام بينهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كجوا نارا إذا ودرينا يجي هننسا وذاك تفشقاء الجنة بسيقنا الإيمان وبذاك تفضوا ما في إيماني ما في كنا صنجونا sai ce shin ba zan shiryar da ku zuwa ga wani abu wanda in kuna aikatawa za ku so juna ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku yada sallama a tsakanin ku yada aminci a tsakanin Allah ya yada zaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku yada sallama a tsakanin asu salama bainakum alaki wa fil hadith har yanzu akwai hadith ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa awraqu ural iman al hubb fillah wal bughd fillah yace mafi karfin igiyan da ke daure imani shine soyayya dan Allah da kuma kiyayya dan Allah hadisin farko da muka karanta na la tadkhuluna janna hatta tu'minu hadisin Abu Hurairah yana cikin sahih Muslim shine hadisi na 54 a cikin sahih Muslim shi kuma wannan nabi ausaku qura al-iman imam al da ibn abi shayba shi ma fitar a cikin al-musannaf dinsa da imam al-hakim ya fitar a cikin al-mustadrak dinsa kuma hadisi ne wanda yake da inganci daga Abdullahi ibn Mas'ud Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare shi kuma duk waɗannan suna nuna mana cewa yana daga cikin imani yana daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama soyayya dan Allah da kuma kiyayya dan Allah wanda za a so su ne masu imani masu adalci mutanen kirki wanda za a ki su ne mutanen banza waɗanda masu zalimai ba su amana malai ke cewa wa nubghiduhum li jawrihim yace waɗanda suka zama azzalimai za mu ne saboda zalincin su la li agradina wa shahawatina wa ahwaina wa adam husulina ala ma nuridu yawa yace ba za mu ki ne saboda wata wasu manufofin mu namu na karan kanmu ba ba za mu ki ne saboda sha'awoyin zuciyoyin mu ba ba za mu yi su ne saboda san zuciyarmu ba ba za mu yi su ne saboda mun yi mu isa zuwa ga wani abu cikin su suka zama sanadiyyar su hana mu isa zuwa ga wannan abu ba dalilin sa za mu yi su ba ke an fahimta Ya yace duka ba dan haka za mu yi su ba yace bal nubghiduhum fillah za mu ki su ne don Allah wa min babi aula nubghidul kuffar wa ahlal fisq wal isyan kuma a mafi babi mafi cancanta ne zo muna kiyayyan kafirai da ma'abota fasikanci da masu sabon Allah yace wallahu ta'ala akhbara bi annahu yamqutu kafirin yace saboda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin cewa yana ƙin kafirai Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cikin sura Ghafir yace la baqtullahi akbaru min kusa anfusakum ke kiyayyen da Allah yake makafarai ya fi girma sama da kiyayyen da ku musu in ji Allah madaukakin sarki kuma wa akhbara annahu sallallahu annahu subhanahu wata'ala kuma Allah maɗaukacin sarki ya ba da labari a cikin suratul hajj cewa la yuhibbu la yuhibbu kullu khawanin kafur Allah baya son duk wani wanda ya zama gashi kha'ine gashi kafiri kuma ya sake fara cikin suratul qasas yace la yuhibbul mufsidin baya sabon Allah an gane ko so haka za mu ƙi su ne saboda Allah maɗaukakin sarki yana kin abin da suke aikatawa in ga yau Allah maɗaukakin sarki ya ce yana son mabarnata dole ka so ka kan fahimta ko hasha sun makalla amma tun da Allah ya ce mai adalci yana son shi kuma kai ka tabbatar adalcin yake da shi amma adalcin ne ta shafe ka ko ko kai ka kishi shi saboda adalcin ta shafe ka yanzu ka sa wa Allah so da yanzu ka yi abin da Allah yake mai yake so an fahimta ko amma sai zama a zalimi amma a zalincin ne kai kuma yake sai warin ɗanka sai zama kake sai shi akan zalincin shi zai ka sa a malla so da yanzu ka so abin da Allah yake mai yake ki Daga ka so shi ne li shahwatika wa ghadbika wa usulika ila ma turidu an fahimta ko Allah kuma ya ce ba za mu so su bane da azrafina wa shahawatina wa ahwa'ina wal usul ila ma nuridu a za mu so su ne saboda Allah madaukakin sarki sai malik ya cewa bal yubghiduhum subhanahu wa ta'ala Allah yace la yarda 'anil qaumil fasiqin Allah madaukakin sarki baya son duk wani abu da yazo daga waɗanda suka zama fasikai sai malam al-barrak hasabahu Allah ta'ala ke cewa wan nasu fi hadha al-wajib thalathatu aqsam yace to in ka fahimci karatu to za ka kasa mutane gida uku ne za ka kasa su gida uku ya ce kashi na farko waliyun lillahi tajibu mahabbatuhu mutlaqan wanda ya zama masoyin Allah ne to wannan ya zama wajibi ka so shi mutlaqan ta ya zama bawon Allah ne mutumin kirki abin da ya bayyana maka shine mutumin kirki kuma da mu abin da aka dora mana shine al-hukmu yutawatir wallahu yatawalla as-sara'ir ko haka sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu ya bas dan dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to to to ga kashe ji kowa ji da kullun lokacin Annabi sallallahu alaihi na raye mutum zai kasassaba in za mu mishi kasassaba irin nashi Annabi ya ce a ku yana son Allah yana son Allah kamar irin su Hatib bin Abi ko radiyallahu ta'ala da sauransu yake to yanzu manzo Allah ba shi a rai da rai ba wani wanda ake mishi wahayi wanda ya mana za mu ka hukunci ne da abin da ya bayyana mana in abin da kake nufi a asirce wani abu ne daban ya rike sayarka da Allah shine ya san abin da ke boye an gane ku yasa Allah ya hana mu ya hana mu tajassus Allah ce wala tajassasu wala yastab ba'da Allah ce kada ku runta bil har annabi sallallahu alaihi wasallama yayi fada akwai ma alƙawari na azaba ga mai bin diddigi man tatabba awrata akhihi tatabba Allahu awrata duk wanda yake bin diddigin dan uwan shi sai ya ga me yake me yake a can me yake shiga ya to shi ma Allah ya bi diddigin shi yanzu wa zai ce na tsara kenan kaga shi zai riga wancan jin kunya kenan so da shi Allah ne zai bi diddigin shi to Allah ya tawalla as-sara'i sai ce to na farko shine wanda ya bayyana maka cewa masoyin Allah ne to wannan zaka so shi ko gane ko shi yasa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana koya banka akai shi kai wani mutumin kirki kuma kaji ana koya addu'a da aka koya mana ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana addu'a da za yi shi ne sai mutum ya ce Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waj'alni khayran mimma yaqulun واغفر لي ما لا يعلمون ya Allah ka sanya ni in zama fi alkhairi sama abin da suke tsammani ha abin da ba su sani ba din nan kuma da nake aikatawa ya Allah ka yafe mu ha kuma ya Allah karka kama ni da abin da suke fada me ma'anar kare kama ka da abin da suke fada kare sa maka girman kai ko aka ba don wani lokaci shi ya mutu kusa ko ya ce to ai kai kai ka wuce ai kai ba dama ne ka kowa ma na magana ai amma ka lazimci wannan ka shirya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka lazimci fara duk lokacin da aka maka wani aka fadi wani abu ne yabo akan sai ga Allah ya kawo maka kariya an gane ku sai ga Allah ya kawo maka kariya shi yasa ba nabi sallallahu alaihi wasallam a gurare da dama ya ya hana yabon mutum a gaban shi sai in hakan akwai maslaha Imam Bukhari ya kawo babi mai musamman a cikin Al-Adabul Mufrad babi da ke nuna hanin akan yabon mutum a gaban shi wani da ya zo ya ganye ta yaban wani yana gama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba fa fa'ata unuqa ya ce ka yanke wuyan shi haka manzan Allah ya ka yanke wuyan shi to kaga wanda ya bayyana a zahiri mutumin kirki ne sai ka soke gwargwadon wani amma kowa babu wanda za ce wanda ba san ne wanka ke in ba annabi ba annaba ne kadai wanka ku Allah ma bai taba aiko wani annabi ko da ma a baya a ce yana da wata dabi'a da banza ba su annaba Allah gaba ɗaya Allah yana aiko su ne wanda ba wani abu da za a musu gori a kan shi a baya Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya da labarin a jahiliya kafin ba shi annabta yace wata rana ana taro irin taron su na jahiliya ko wata rana sai ji kai bari ya je ya ga me ake a gurin Me ta zuwa ba yace yana kan hanyar zuwa sai ji gaskiya sai zauna a gindin wani dutse ya huta sai bacci ya dauke shi bai farka ba sai da rana ta fadi ya zuwa ya hana shi zuwa gurin Allah Allah yana prepare this for something a gaba in the future sai Allah ya hana shi da ya taba zuwa koso da ya zai ce shi a nan jiha ba malam ba da kai muke kaza ba abu ne ke faruwa yanzu kenan ku da ka dan tashi ka zama mutumin kirki ka fara wa'azi ya kashe wa yake wa'azin nan wa ta shawa wa ne ran ne yake aka gama ko ba sai gana sai a fara to wannan na ce je je wala su ne suke mana kaza ko wai shine ke wazi Allah da dan kai shi Allah ha to su annabawan Allah ba su da wannan kaga annabi salu da yazo yana wa'azi yana wa'azi ne mutane suka ce ya salu qad kunta fi marjuwan qabla hada kace ya kai salu a da fa kuna maka zaton kai ne zaka magaji jagororin mu kaga so da bai da wani abu mummuna ba har sun suna suna dauke shi wani matsayi na daban to haka yake to wannan shi ne yasa imam al-kafani a cikin nuniya ɗinsa ba kafani mai hisnul musulun ba kafani wanda ya rawaye tun karni na hudu yake cewa wallahi law alimu haqiqa sarirati la abassalamu alayya man yalqani yace na rantsa da Allah idan mutane sun san haƙiƙanin mu da muka a hanya da wasu ba za su mana sallama ba an gane ko amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shi komai nashi wanda ya a waje wanda ya a cikin gida wanda ya a kowa ina ne dan yadda kowa ya sani kuma a bada labari duk duniya ba wannan ba wannan ba wannan Allah ba ko ba shi a gida za zuwa tambayi matan shi ya dabi'an manzo Allah ke a gida kuma za su yi bayani kuma ya yadda su yi bayani ka isa amma matan gaba babanka kawai a ce yanzu za mu je mu tambayi mamanka ka faɗa mana dukkan ɗabi'unka na gida ko ka ce a jefiya ne za ka ah, Allah saka da faɗi kaza Allah saka sai ka rinka lissafi ce ah, Allah ma maka ta tuna da kaza ko ba haka bane sai ka ta lissafi to kaga wannan kenan to na farko wanda ya zama ya bayyana maka cewa masoyan Allah ne yana biyayya ga Allah sai ka so shi mutlaqan yace wasani na biyu adu lillah yajibu bughduhu mutlaqan wanda ya bayyana maka cewa mutumin banza ne makiyin Allah ne to shi kuma za ka ki shi mutlak ala ra'sihim wanda ya zama kafiri wanda ba musulmi bane misali wajibi ne ka ki shi wajibi ne zama babu wata soyayya shi a zuciyarka ko kana an fahimta ko amma kuma rashin son shi ya baka daman ka zalunce shi ba ba za ka zalunce shi A wanda ya zama haƙƙin shi ne dole kai ne ka ba shi abin da ya zama al'adance ɗan adam na tausaya wa ɗan adam dalilin shi kuma shari'a ba ta sa doka ba dole shi ma ka tausaya mishi ko yana da bukatar ruwan sha za ka ba shi ruwa shi matakar ba ya zo ya yaƙe ka ba matakar ba ya yaƙan addininka da Allah madaukakin sarki shi la yadhakum Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum an taba tabarruhum wa tuqsitu ilayhim Allah ce waɗanda ba su yaƙe ku ba addinin ba su fitar da ku daga gidajen ku ba Allah bai hana ku kuyi mu'amala da su kuma ku musu adalci an gane ku amma waɗanda suka yaƙe ku addinin ka sai ka ganshi zai mutu sau da kishin ruwa kana akwai ruwan kusa ba za ka kara matsa da shi nisa ne ko ba haka bane Sau da shi ya zama kafiri ne harbi da musulunci kafirai kala hudu ne ai ko akwai harbi akwai zimmi akwai mu'ahad akwai musta'mal duka nau'i ne na kafirai kuma kowa da yanda ake mu'amala da shi an gane mu kafiri harbi shine kafirin da tsakaninsa da musulmai yaƙi ne kana kullum ƙoƙarin shi shine ya za a yi ya yaƙi musulmai duk damar da ya samu zai amfani da yi to su wannan su ne ƙwarɗani ya ce ya ce waƙutuluhum haisu tsakiftumuhum shi ne Allah ce waƙutuluhum haisu wajattumuhum to kai ma duk inda ka gan shi kai ma za ka so da shi ma duk inda ya ga musulmi shi ma zai mishi wannan harbi kenan na? ya ce irin na arnan garinsu yawa <laughs> an gane ko da wuraren su ta kwabalewa su mutanen tarok din nan da sauransu misali to ɗaya kenan to akwai akwai wanda yake ma'ahad shi kafuri ne wadda ba a garin musulmai yake zama yana wani gari amma kuma akwai alƙawari na ba za a yaƙi juna ba tsakanin garuruwan guda biyu garinsu na kafarai garinmu na musulmai amma mun yadda za mu zauna lafiya babu yaƙi tsakaninmu kan fahimta ko to su ake kira mu'ahadu akwai kafiri kuma zimmi zimmi sune ana kira ahlul zimma Sune waɗanda suna zaune a garin musulmai suna biyan haraji ma gwamnatin musulmai suna bin dokokin da musulmai suke sa a bi to sune zimmiyun an fahimta ko su ma ba a yatsansu su ma ba a yatsansu an gane ko za su zauna lafiya kuma za ba su damar su yi imadansu a ba su guri su gina wajen su amma nesa ga musulmai a irin nan da ke faru a zarurwa musulmai ba kaga gidajen musulmai sayin kolu tsakiya kuma coci to tsaba rashin amana irin na jagororin mu Allah ya shirya da su ya sa su gane sai na hudu shine musta'man shine wanda asali tsakanin su da musulmai akwai yaki tsakanin mutanensa da musulmai akwai yaki amma sai wata bukata ta sa yana da wata bukata da zai zo yayi a garin musulmai misali kuma kila wannan bukatar zai amfani musulmi to babu laifi wani musulmi ya sa shi ƙarƙashin rigan shi ya shelanta to wani wani zai zo daga gari kaza amma yana ƙarƙashin kulawa ta to shi ne musulman a wannan halin duk wanda ya taɓa shi to kamar ya taɓa wannan musulmin shine faɗin Allah wa in ahadun min al-mushrikeena istajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighuhu ma'mana an fahimta ko tunda ya nemi mafaka da musulmi ko ya zama waje musulmin ya bashi mafaka to a wannan halin kuma haramun ne dukkan wani musulmi ya taba shi an fahimta ko wannan sune anwa na kafirai guda hudu wanda a Najeriya ba musamman ne za mu yi jesuwa wanne za a yi ya ba dai da miliyun ba ne so suna jin masu fika iko ko haka wani ba ko mu'ahad ba ne sai mutum ne ka da haka ya alkawarin eh musamman wanda ya fika iko kai ne ma kake rimo faka da shi ba a wasu lokutan ko ba haka sa su a harbiyun ba sai dai wani bangare harbiyun mu dai ga muna a zuri kara zuri Allah ka mana mafita to wanda ya bayyana kaga wannan kafiri kafiri amma dukkan su ya zama wajibi ya zama babu wata soyayya tsakanin ta da su amma dole ka musu adalci an fahimta ko to sai na uku shine wanda ya zama al-mukhallif wanda ya zama ya cakuɗa tsakanin abinda Allah baya so da abinda Allah yake so an gane ko kaga na farko tsantsan masoyin Allah dole ka so shi na biyu tsantsan makiyin Allah dole ka ke shi na uku wanda shi kuma ya sha takuɗa Ga shi musulmi ga gashi ha'in shi musulmi ga azalibi. azzalimi shi musulmi ga shi gashi Ga shi musulmi ga shi ɗan giya to shi kuma ya za ka yi da shi Allah ya ce yuhabbu bi hasabi ma ma'ahu min al-imani wa ta'a to shi za a so shi ne gwargwadon abin da ke tare da shi na imani da biyayya ga Allah wa yubghadu bi hasabi ma ma'ahu min al-fusuq wal ma'siyah kuma za a ki shi ne gwargwadon abin da ke tare da shi na fasikanci da sabon Allah an gane ku shi ma lai ce wal walid zalim wal ja'ir yubghadu li zulmihi wa jawrihi wa khiyanatihi wa yuhabbu bi hasabi ma ma'ahu min al-iman yace in ya zama shugaba ne amma shugaban nan sai zama azzalimi ha to za a so shi gwargwadon abin da ke tare da shi na imani da musulunci kuma za a ki shi gwargwadon abin da ke tare shi na zalunci da ke tare da shi yace fal muslimul fajir wal zalim la yusawwa bil kafir fi musulmi wanda ya zama azzalimi fasiki ba a daidaita shi da wanda ya zama kafiri azza haka tafa zama ɗa balle kuma ka ji wani kuskure da wasu ce ai gwanda ma kafiri da wani ha ƙarya ne ba zai ba su mata kula mai ne za su zama ɗaya ai hakul hal yasawi alladhina qul hal yasawi alladhina amanu walladhina alladhina alladhina ya'lamuna ne ba. a ba shi ba fa naz'alul muslimina kal mujrimin Allah ya ce ma kai kayfa tahkumun Allah ne wani irin hukunci kuke yi ji Allah Allah ya saka maka da alƙai shi wani irin hukunci kuke yi ji Allah da musulmi da wanda ba musulmi ko kuna tsokarin ku dare ga Allah ce malakum kai fa haku me same ku wani irin hukunci kuke yi babu yadda za a yi kafiri ya zama daidai ma da musulmi balle kuma har ka yi tunanin cewa wanda wanda kafirin da shi ba zai yiwu ba ba zai yiwu amma za ka ce dai ya zama wannan naka nisbi misali ya ce wanda kafiri ne da musulmi ne wajen siyan kaza misali don ka kai specify a wajen sauki a kasuwa kaza don ka kai specify amma ka faɗa abu mutlak a dunkule a ba zai yiwu ba zai yiwu wannan imanin musuluncin ya wuce wasa ya wuce wasa ala ba a ta shi kafiri la yake fa mutlatul uquwa wal uquwa al imaniyya mawjudatun kama taqaddamat al ishara ila qawlihi ta'ala faman udiya faman ufiya lahu min akhihi shay yace wannan dan uwantaka na imanin ai yana nan yana nan duk da abin ne ke na laifi da zalunci ya cire mishi wannan kasantuwan shi mumuni dan uwanka ne musulmi ba shi yasa ma ayan qisasi da malai ishara zuwa gare shi anan Allah ce walakum fil qisasi hayatun a ba ba shi ba ah na'am kutiba alaykum al qisasu fil qatla الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فتني فمن عفي له من أخيه شيء mu kalli ayar Allah ce kutiba alaikumul qisasu fil qatl an ta muku yin qisasi fil qatl ga waɗanda aka kashe muku ko in aka kashe muku rai kuma ku rama ko duk abin da aka yi harama ayi alkali ya sa harama Shi Allah ce to faman ufiya lahu min akhihi shay duk wanda aka yafe masa wani abu daga ɓarnan da ya ma ɗan uwansa ka zo duk da ya kashe mishi ɗan uwa amma la sai kira shi ne ɗan uwan shi yana maka cewa musulunci yana ne wannan uwan uwantakan musulunci shi Allah ke nuna maka duk da ya kashe maka gani ya kashe maka wa ko ya kashe maka mahaifi amma Allah ya nuna maka har yanzu ko sunan shi menene ɗan uwanka ne ɗan uwanka ne to gare Allah ya kira kafiri ɗan uwanka babu a cikin kisa yayi Allah ce a kashe shi saboda yayi kisa amma kuma Allah ce fa man ufiya lahu min akhihi muduba suratu suratu suratul hujurat ha wa in ta'ifatan min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma Allah ce wa in ta'ifatan tajmi min almu'minina ina ka samu bangare biyu na masu imani iskatalu suna yakan juna kuma tallace minal mu'minina na masu imani yasa ayan da ya bi Allah yana saukewa ta ce innamal mu'minuna ikhwatun ko mu gani ba yana Allah yana gama ce la yaskaw qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum yana gama yace ya ayyuhalladhina amanu istanibu katiran min yana gama yace ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakar wa unsa ja'alnakum shuba wa qabaila ta'arufu inna akramakum 'inda Allah da Allah ya tabbata muku duk da an samu muqatala din nan an samu ya kan juna wannan ya kashe wannan amma sun sunan ku ne yan uwa an fahimta ko saka wa a taɓa daidaita. Waya wa ya ce saboda wani laifi da wani musulmi yake sai a ce wai daidai yake da kafiri bari a ce kafirin ya bi wannan da ne wannan zalunci ne a magana an fahimta ko yake cewa fa inna min al-adli fil hukmi wal mu'amalati an tufarriqa bayna an-nas fala tuqi an-nas hukman wahidan بل ننزل الناس منازلهم بحسب حكم ta'ala wa ورسوله صلى الله yana daga cikin adalci a hukunci yana daga cikin adalci a mu'amala shine ka rinka bambantawa tsakanin mutane karka ba dukkan mutane hukunci iri na wannan zalunci zalunci ne yana ga cikin ɗabi'an mu mutanen gari kaza ka ai gari kaza ƴan mutanen banza ne ko a ce kabila kaza kai za ka iya da kabila kaza wani wani ya haɗa ƙasar da wata wani ya ce najeriya duk ta lalace kuma shi ma na ciki wanda wani ya ce kai lalatacce Allah zai so ba zai so ba to malai yana daga cikin adalci a hukunci adalci a mu'amala shi ne karkan mutane gaba ɗaya hukunci iri da ka bambanta E, mutum ka shi karan kai shi baka ce gaba ɗaya daga farkon shi har ƙarshen shi sharri Walla akwai alkhairi tare da shi duk sharrin shi yana da alkhairi matukan musulmi ne wallahi yana da alkhairi Walla yana da alkhairi an gane ku ya ce a za ka ije mutum ne gwargwadon mazaunin shi bisa hukuncin Allah da hukuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ka rinka mutane hukunci ne hukuncin da Allah ya wuce hukuncin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da afifa ba ba kawai don kai dan kai abu ya bata maka da wannan fushin ko sai kai hukunci shi a kake ka san me yayi bane a'a na kai ne ka san me yayi amma a sanin ka da me yayi din nan to menene Allah da manzon suka ce akan wannan abin da yayi shi ne abin duba. kan fahimta ko ne daga cikin kan kuskure da muke ci so da muna hukunci ne da afifa da bashin ranmu da tun inda mu mu ko ta nuna mana girman abin ba ma la'akari da to ya ne Allah yake kallon girman abin ya girman abin yake a shari'a wannan kuma zalunci ne a hukunci kuna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu wannan shi da takaice abinda Sheikh Abdulrahman bin Nasir al-Barrak hafizahullahu ta'ala ya fara a karkashin wannan fakara kuma insha Allah ta'ala anan zamu mu fasa aya abinda muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure kuma daga gare ne daga shedan Allah da manzansa sun barranta daga kuskuren muna roƙon Allah ya ce mara Allah ya da mu zama ta gaba sai mu tashi a fakara ta 75 insha Allah wallahu ta'ala a'lam